وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci na ke rau da ke na cikin garin katsina a wannan safiya ta laraba yau shida ga watan zulhijja hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan takwas shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna kalimatul ikhlas wa tahqiqu ma'naha na al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala a wanda shine mu na goma cikin wannan littafi inda malam yake mana magana akan san Allah ah, yadda san Allah idan ya shiga zuciyar bawa to yakan sa bawa ya kasance mai gaskiya mai tsoron Allah mai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala mai kiyaye iyakokinsa mai kokarin kaucewa haninsa wannan ita ce hakikanin soyayya ga Allah subhanahu wata'ala zai fifita abinda Allah yake so akan abinda ransa yake so yake cewa wa hadhihi halus sahrati lamma sakanat mahabbatu qulubuhum samahu bi badhl nufusihim wa qalu وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض ومتى تمكنت المحبة في القلب لن تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب malam yake cewa wa hadhihi halus saharati wannan shine halin matsafan nan lamma sakaratil mahabbatu qulubuhum lokacin da soyayyar Allah ta zauni zukatansu samahu bi bazli nufusihim sai suka yarda su bada rayukansu wa qalu li fir'aun har suka ce wa fir'auna iqdi ma anta qaq ka hukunta duk abinda zaka hukunta wa matata tamakkanatil mahabbatu fil qalbi koyaushe soyayya ta shiga zuciya ta kankama lam tamba'ithil jawarihu illa ila ta'atir rabbi gabobi ba za su motsa ba sai domin zuwa ga biyayya ga Allah anan ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yana ci gaba da bayanin cewa soyayyar Allah subhanahu wataala in ta riga ta shiga zuciya takan kama a zuciya to mutum yakan yarda ya sarayar da kowane abu na shi saboda Allah duk kuwa tsadar abin duk yadda yake son abin yake ji da abin matukar dai sarayar da shi za ta samu masa soyayyar Allah subhanahu wataala to zai ya sarayar da wannan abu zai iya haƙura da wannan abu don ya samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala sai misali da matsafan da fir'auna ya gayyato daga garuruwa daban-daban domin su zo su kure annabi Musa alaihi salam su nuna wa mutane cewa abinda annabi Musa ya zo da shi sihiri ne ba mu'jiza ce daga Allah ba kuma shi matsafi ne ba annabi ba Za ka yi gayyato su saboda yana ganin sun fi kowa sanin yadda ake tsafi su fi kowa sanin sihiri idan ya zo annabi musa ya zo da mu'jizarsa su kuma suka zo da nasu sihirin a zaton shi cewa zai murkushe za su murkushe annabi musa alaihissalam a wani lokaci <clears throat> mutane su fahimci cewa annabi musa ashe ba gaskiya ya zo da ita ba sihiri ya zo da shi kuma akwai wasu matsafan da sun fi shi iya tsafin sun fi shi kwarewa don haka bai dace a ce sun bi shi ba saraka waɗannan matsafa suka zo daga ko'ina aka gayyato su daga duk faɗin ƙasar masar suka halarci masar suka halarci fadar fir'auna domin su biya wa fir'auna wannan buƙatar tashi da suka zo har ma suna ainihin suna yi wa fir'auna sharaɗi a inna lana la'ajiran in kunna nahnul galibi idan muka yi nasara akwai wani lada da za ka ba mu inda ku da milar mukarrabi Ya ce kwarai kuwa ai za ku zama cikin yan gaba gaba a fada za ku zama na kurkusa da ni a cikin fada ta suka yi rantsuwa da fir'auna qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu ghalibun suka ce mun rantse da izzar fir'auna lalle tabbas mu za mu yi galaba mu mai nasa lokacin da suka zo suka nemi annabi musa salam cewa ko su fara ko ya fara annabi musa ya ce ku fara suka fara jefa su da igiyoyinsu suka zama macizai har annabi musa ya dan firgita Allah ya masa wahayi cewa kaka tsorata ka saki abin da yake hannunka wato sandar da take hannunka za ta haɗiye duk abinda suka zubo su ƙasa na sihiri ne haka kuwa aka yi annabi musa alaihissalam ya saki sandarsa nan da nan sandar ta zama miciciya ta kuma haɗe dukkan waɗannan igiyoyi da suka zuba a ƙasa suna gudu kamar macizai to daga nan sahara su waɗannan matsafa suka tabbatar da cewa ah, annabi musa alaihissalam annabi ne daga allah abinda ya zo da shi ba tsafi ba ne don ba su taɓa ganin tsafi irin nan ba don haka in ba mu'jizar allah ba in ba hujja daga allah ba to babu abinda zai rijayi zai rijayi abinda suka zo da shi na sihiri domin abinda suka zo da shi na sihiri ba karami ba ne yadda ya ce fa ja'u bi sihirin azim sun zo da tsafi wanda yake gawurtacce amma da adabin Musa ya saki sandar da take hannunsa sai ga shi talqafu ma sana'u duk ta haɗiye abinda suka yi na tsafi to nan suka faɗi suka yi sujada kulli saharatu sajidi suka faɗi suka yi sujada amin na bi rabbi Musa wa Harun ce ayi mun yi imani da ubangijin Musa da imani da ubangijin Harun to nan ne hankalin fir'auna ya tashi domin a hanyar ɗaya da ta rage masa kenan ta yi nuna wa mutanensa cewa fir'auna musa alaihissalam ba gaskiya zo da ita ba wadda ita ce hanyar ƙarshe da yake ganin zai amfani da ita ya ci nasara a kan alabi musa da haru to gashi kuma yadda ta faru a gabansa a gaban jama'ar gari duka matsafa sun zubar da kayan tsafinsu sun faɗi sun yi sujjada ga Allah subhanahu wata'ala sun kuma faɗa kowa ya ji cewa sun imani da ubangijin Musa da Harun da ubangijin duniya ubangijin Musa da Harun hankalinsa ya tashi ya fara kurari amantum lahu qabla an lakum kun yi imani da shi tun kafin in muku izini ba ku nemi izini na ba sai ku kun imani da shi inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati tukhruju minha ahliha to wannan kawai wani makirci ne ku kulla ku da annabi Musa kuka gana domin ku zo ku kori mutanen garin nan ku kwace kasar ku zama ke da mulki ce a gurin ce kuma lakabirukum ya allama kuma sihr ce shi ne ma babban ku wanda ya koya muku tsafin ma saboda haka ne kuka hada baki kuka yi plan domin ku zo dan nuna naku shi kuma sai nuna shi babba saboda kai kara dai nuna wa mutane cewa abinda aka zo nan da shi kawai wani wani wasan kwaikwayo ne kawai aka shirya nan a cuci jama'a nan a kwace masa mulki annabi musa kuma ya haɗa kai da waɗannan mutane wanda kuma a ranar suna zuwa sai da suka fara zuwa suka tattauna da shi suka kuma yi rantsuwa da shi a gabansa cewa su za su yi galaba to amma ganin cewa yanzu an karya sihirinsu sai fir'auna ya kama kurari yana sumbatu yana faɗar maganganu irin wanda ya ga dama harshe inna hula kabiru kuma da zai allama kuma sai falau qatti anna a wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl wa ta'alamun na ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa ce sai na yanke hannayenku da ƙafafuwanku wato a sassaɓe wato sai na yanke muku hannun dama da ƙafar hagu ko ƙafar hagu da ƙafar dama da hannun hagu sannan kuma sai in tsire ku a kan itatuwan dabino kuma za ku gane da ni da musa waye azabarsa tafi tsanani kuma tafi wanzuwa to shi ne nan take ba su ji tsoron wannan kuraren nashi ba wato bai cika musu fuska ba soyayyar Allah ta riga ta cika musu zuciyarsu ba abinda kuma suke tsoro baya ga Allah subhanahu wataala sai suka ce lan nu'thiraka alama ja ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al dunya suka ce ba za mu taɓa fifita ka ba a kan abin da ya zo mana na hujjoji bayyana ba za mu taɓa fifita biyayya gare ka ba a kan abin da muka gani na hujjoji bayyana don haka ka hukunta duk abin da za ka hukunta abin da duk za ka yi hukunci a nan duniya za ka yi shi amma a lahira ba ka da iko da mu sai dai allah subhanahu wa ta'ala iko da bayansa gaba daya da aka kunga da safiya an je fadar sun je fadar fir'auna ko cikin dare sun je fadar fir'auna har suna yana musu alkawari suna yarjejeniya da shi yana musu alkawari har ma suna rantsuwa da da izzarsa da izzati fir'aun amma gashi kuma yanzu daidai lokacin walaha an tara mutane sun zama wasu daban sun fadi suna cewa sun yi imani da ubangijin haruna da musa to menene ya canza su daga yanayin da suke ɗazu-ɗazun nan don suka koma wasu mutane daban masu san allah masu tsoron allah masu yarda masu sadakar da rayuwarsu saboda allah wannan kuraren na fir'auna duk da sun can irin mulkin fir'auna mulki ne na zalunci mulki ne na danniya mulki ne na ƙaru amma wannan duk bai tsorata su ba sun yadda ko mai zai je ya musu ya musu yanzu su wani imani da suka yi ba su janyi ba to ibn ke cewa ba wani abu bane soyayyar Allah ce ta riga ta shiga zuciyarsu ta kankama ba haka suka yadda su sarayar yadda rayukansu suka ce wa fir'auna ya hukunta abin da zai yi duk abinda za ka yi ka ba za mu janye wannan magana da muka yi ta mun yi imani da adabi Musa da Haruna ba mun yi imani da ubangijinsu ba za mu janye wannan maganar ba to haka duk sanda soyayyar Allah ta shiga zuciya ta kama ta mamaye zuciya to zaka ga gabobi gaba daya ba abinda za su fuskanta sai biyayya ga Allah subhanahu wataala wanda ita ce hakikanin soyayyar Allah subhanahu wataala soyayyar Allah ba cika baki bane ba da awar baki bane aikace ake ganinta yace wa hadha ma'ana alhadith alilahi alladhi kharajahu al-bukhari fi sahihihi wannan shine ma'anar hadisin hadisi kursi maganar Allah wanda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin ingantaccen littafinsa wa fihi wanda a cikin wannan hadisi annabi yake Allah yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai bushe ba yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zamo jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa da yake da idansa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake damka da ita da yake damka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kafarsa da yake tafiya da ita wa fi riwayat a wasu daga cikin riwayoyi annabi yace fabi yas'al yace fabi yasma wa bi yubsir wa bi yabtush wa bi yamshi da ni yake ji da ni yake gani da ni yake damka da ni yake tafiya wannan shi ne shine hadithul auliya da aka fi shahara da hadithul auliya hadithin da yake magana a kan waliyan Allah na hakika waliyan Allah na gaskiya waɗanda suka yi imani da Allah suka kiyaye dokokinsa ciki da waje waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake tsoratar da bayansa a kan cewa su guji munana musu su guji gaba da su su guji wato fada da su duk wanda ce zai yi fada da waliyin Allah masoyin Allah Allah yake gaya masa cewa to ya sani da shi yake yi wanda kuma zai ce zai fada da Allah ba gaya mu inda zai iya kai kansa to ya mu wace irin nasara yake san zai iya samu wanda zai fada da Allah to shine anan Allah subhanahu wataala yake fadar abinda waɗannan mutane suke yi har suka samu irin wannan matsayi a gurinsa yake cewa wala ya zalo abdi farko ce ba ta ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya bi maftaratuhu alai. babu abinda bawa na ya kusance ni da shi wanda na fi so kamar abinda na farlanta masa wato babu abinda za ka nemi kusancin Allah da shi kamar aikata abin da ya farlanta maka yin farillai wato ka zo da ayyukan farilla kamar yadda yake so wannan shine sama da komai a gurin Allah abin da yace da kai wajibi ne tilas ne akan ka to kai kokari ka yi shi yadda ya kamata abin da ya gaya maka cewa haramun ne kada ka yi kai kokari ka kauce masa yadda ya kamata wannan shine matakin farko na samun walittaka na samun wato soyayyar Allah subhanahu wataala wato aiki da umarninsa na wajibi da gujewa haninsa na haramu wanda shine matakin farko duk wanda bai samu wannan ba to bai samu matakin matakin walittaka ba ala inna auliya Allah la khawfun alaihim ya lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce tabbas waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ya sifanta su da cewa allazina amanu su ne wanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka zama masu taƙawa. Taƙawa kuma daman ita ce ka aikata abinda aka wajabta maka ka gujewa abin da aka hana ka ta ce taƙawa in kai haka ka sanya garkuwa ka sanya shamaki tsakaninka da azabar Allah to wannan shi matakin su na farko na walittakarsu duk wanda ya samu imani da taƙawa to wani ya shiga cikin jerin waliyan Allah wanda Allah ya ce man adali waliyan faqad azatu bil haqq wanda duk ya daura gaba da waliyina to na shelanta masa yaki to matakin farko na ka zama cikin waɗanda Allah zai shelanta yaki saboda su shine ka kiyaye farillai ka kuma gujewa abin da aka hana ka wannan shine imani da takawa to daga nan kuma tafiya takan ƙara gaba tun ya ƙara kuma samun matsawa kusa da Allah ka ƙara yin gaba wajen ƙara samun fada a gaban Allah subhanahu wata'ala shine abinda hadisin ya ci gaba da faɗa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mai maftarattuhu alai babu abinda bawa na kuma abin nan wala zalo 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawana kuma ba zai gushe ba kuma yana ƙara kusanta ta da aikata na filfilu har sai na so shi to wannan kuma soyayya ce ɗoriya akan waccan soyayyar farko tun ya samu soyayyar farko da imaninsa da taƙawarsa to kuma wannan soyayya za ta yi ta ƙaruwa ta yi ta hauhawa yana ta ƙara samun matsawa kusa da ubangijinsa ta hanyar aikata na filfilu abinda ba su zamo tilas a kansa ba amma Allah yana son masu yin sa na filfilin sallah na filfilin azumi na filfilin sadaka dukkan wani abin da ba zama tilas ka yi ba amma Allah ya ce in kai ina so to kana yin wannan abin to ƙara matsawa kusa da shi kake ƙara matsawa kusa da shi kake to mutum yana ta yin na filfilu a cikin ayyukan duk da aka ce ya yi masu kyau na filfilu a sallah a azumi a sadaka a umara a hajji dukkan wasu ayyukan alkhairi wanda ba a ce Tila sai ba amma kuma Allah yana son mai yin su to zai yi kokari ya rungume su hannu bibiyu. ya zama yana aikata su a koyaushe Allah ce to da zarar bawa na kuma ya shiga yin nafilfilo gadan-gadan to ni kuma zan so shi fa idza ahbabtuhu idan na so shi to zan canza masa rayuwarsa duka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih zan zama jinsa da yake ji da shi Allah zai zama jin bawansa kasance bawan nan sai ya ji dukkan wani abin da zai ji shine abin da Allah yake so ba zai so kunnensa ya ji masa abin da Allah baya so sauraka zai so jin ambatan Allah zai so jin karatun alkur'ani zai so jin wa'azi zai so jin ayoyin Allah duk wani abin da zai Allah zai so bawansa ya ji to shi ma su zai ji shi ne kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi da ganinsa da yake gani da shi to Allah ce zan zama ganinsa da yake gani da shi ta yaya zai zama idan Allah zama idan bawansa da yake gani da shi shi ne zai kokari da abin da zai gani da idansa ya kasance abinda Allah yake so duk abinda Allah bai yadda mutum ya kura masa ido ba to zai kokarin kawar da kansa ba zai dora idansa akan abinda Allah baya so a gani ba sai abinda Allah yake so to sannan wa rijlahu allati yamshi wa yadahu allati yabtashu biha yabtashu biha sai in zama hannunsa wanda yake damka da shi wanda yake sa ya ɗauki abu da shi ta yaya Allah zai zama hannun bawansa zama na gabarsa ta hannaye ba zai aiwatar da ita a cikin komai ba sai abin da yake yardar Allah ne sai abin da Allah yake so haka ba zai sa hannun shi ba ya taba haram ko ya ɗauki haram ko ya ɗaga hannunsa ya cutar da wani da shi ba zai yi wannan ba sai dai ya yi abin da Allah yake so da wannan gabar sannan Allah ce wa rijlahu allati yamshi biha zama sa da yake tafiya da ita menene ya zama sa da yake tafiya da ita zama na duk inda zai je zai je gurin da Allah ya yarda duk abinda Allah duk inda Allah bai yarda a ganshi a gurin ba duk inda Allah bai yarda ya ganshi a gurin ba to ba zai je ba zai ta guje wa guraren saban Allah wato gaga gaba daya rayuwarsa ka cukam ya danka ta ga ubangiji subhanahu wata'ala ba zai yi wani motsi ba sai yadda Allah yake so shi ne abinda can yake cewa lan tanba'ithil jawarihu illa ila ta'atir rabbi gabobi ba za su motsa ba sai zuwa ga biyayya ga Allah Zama zamana gabobinsa babu za su yi wani motsi ba sai a cikin abinda yake yardar Allah ne da'ar ubangiji ce to wannan shine mataki na sama-sama na waliyan Allah Allah ya ci gaba da cewa wala in sa'alani la utiyanna bih la utiyanna wala in ista'azani la uizanna cito wanda ya kai wannan mataki Allah ya yi rantsuwa ya rantsi tabbas hakika in ya roƙe ni in ya tambaye ni zan bashi in kuma ya roƙe ni wato ya nemi tsari na zan tsare shi wato ubangiji ya yi masa alkawari shi kuma babu abin da zai nema gurin Allah bai samu ba kaga wani ita ce wato shi ne samun fada na ƙarshe kasance duk abinda ka ce kana so a ce an baka wannan an samu waɗanda suka samu wannan mataki a gurin Allah da wannan matsayi a gurin mutane ba lallai a yi musu kallo na daraja ba amma a gurin Allah su ne mutane annabi yana cewa rubba ash'atha akhbara madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarra wa tarwa rubba ash'atha akhbara dhi timray madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarra wani lokaci zaka ga ash'atha mutum birin gitsatsa akhbara yayi kura butu butu madfu'in alal abwab in yazo shiga wani wuri ma kurasa ake ba a yadda ya shiga a ce ba irin ku aka gayyata gurin nan ba kaga kamar ka a gurin ne kaga wani mai kama da kai dubakka dubakka da ka shiga ne dubu lakka ka ce za ka zo nan nan a kore shi amma a gurin Allah shi ne mutum annabi ya ce lau aqsama ala Allah da zai yi wa Allah rantsuwa ce wallahi Allah sai kayi kaza la abarra da Allah sai Allah ya kubutar da shi ba zai kiyin abun ba sai yayi dan ya kubuta a gurin Allah to wanda zai kai wannan matakin shine wannan da Allah subhanahu wataala yake faɗa a wani hadisul al-hadisul qudsi Abu Huraira shi yasa a watar wayar yace ce bi yasma da ni yake ji wa bi yusuf. da ni yake gani wa bi yabtush da ni yake damka wa bi yamshi da ni yake tafiya wannan ita ce ma'anar gaskiya da malaman gaskiya malaman Allah suka yi fassarar hadisi amma daga baya an samu gurbatattun mutane ba ta gari ba ta akida waɗanda suka ɗauki hadisin su kuma suka juya ma'anarsa suka nuna cewa ai mutum zai kai wani matakin da zai zama Allah kaga gaba daya sun jirkita ma'anar hadisi saboda haka in ya zama Allah to komai ya ma sauka daga kansa ba zai yi sallah ba ba zai azumi ba kamar kowa ba zai guje wa haram ba zai iya shan giya zai iya zinarsa saboda shi babu halal babu haram a gurinsa don saboda Allah ai ba mai cewa Allah Allah kakkai abu za haram ne ko Allah kakkai za halal ne ai shine mai kowa da komai to suka ce idan wani mutum ya bauta wa Allah ya bauta wa Allah ya rika to sai ya kai wani mataki da kuma komai zai zama daidai a gurinsa babu bambanci kuma komai ya zama ɗaya babu biyu wannan babu biyu ɗin ma'ana komai kawai Allah ne haka shi kansa ma Allah ne ya sare da komai daga kansa to kaga wani an juya ma'anar hadisin eh sai hadisin abin abinda yake nunawa zai zama mai biyayya ga Allah a cikin komai duka gabobinsa zai gudanar da su cikin abin da Allah yake so to su kuma sai suka juyar da abin maimakon ma ya zama mai biyayya ga Allah sai ya zama shi ne zai bar ma dokokin Allah duka ya fita daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai bi ma shari'ar annabi ba <coughs> dan suna cewa yayin da wali ya kai wali to shi ya fita daga daga bin shari'ar annabi shi ba ƙarƙashin shari'ar annabi yadda yake ba tun da duwannan abubuwa da aka ce a yi shi ya gama yin su sauraka yanzu shi ya kai wani mataki da shi da Allah babu bambanci subhanallah to haka nan ibn rajab yana bujuro mana da kyakkyawar ma'ana ce ta wani hadisi ina gaya mana cewa hadisin fa abin da yake nunawa shine soyayyar Allah idan ta shiga ta shiga zuciya to duk gabobi za su zama biyayyar Allah suke ba sa saba wa Allah shine ma'anar hadisi wal ma'ana ya ƙara cewa ma'anar hadisin anna mahabbatallahi idan eh, lalle soyayyar Allah idan staghraqa biha alqalbu idan zuciya wato ta nitse a cikinta wastaulat alaihi تمام مي زوجيا لم تنبعث الجوارح الا الى مراد مراد الرب غبوبي بازا سو موتسا با سي زوا غا ابيندا الله يرد دشي وسارت النفس حين اذ مطمئنه زوجيا لوكتين تما تصصير زوجيا كوري يا زمان تصصن ري دا الله كي تشو يا ايها النفس يا ايها النفس المطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي فادخلي جنتي ya kai wannan rai da tsatsi ya kirawo ran ya sifanta shi da tsatsi ya iya tuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki koma zuwa ga ubangijinki ko ka koma zuwa ga ubangijinka radiyatan mardiya kina mai abin yarda kina mai yarda abin yarda fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina fadkhuli jannati ki shiga aljannata saboda haka idan soyayyar Allah ta mamaye zuciya zuciyar bawa ta nitse a cikin soyayyar Allah to gabobinsa duka za a gaba abinda suke yi sai ba abinda suke yi sai abinda ke yardar Allah ne kaga akasin abinda waɗancan suke kokarin dasawa saboda shi hadisin kansa kamar yadda malamai suka ce shi kansa hadisin yana musu raddi akan waccan da'awa da suke yi ta fassara hadisin ta yi wa hadisin gurɓatacciyar fasara domin hadisin yana nuna akwai bawa akwai ubangiji ba zai zama bawa shi ne ubangiji wadda ta ba ta karraba ilayya abdi da shayin a habu ilayya mai mafitarattu alai wala ya zalo abdi ya ta karrabu ilayya kaga akwai bawa kenan akwai kuma wanda yake shi ne ubangiji ba za a ce sun zama abu ɗaya ba ga shi hadisun cewa ke bawa bawa na bawa na bawa na sau da kai yana na bawan allah bawan da yake fita daga bautar Allah rayuwar mutum har zuwa mutuwarsa a bawon Allah ki har komawarsa ga Allah in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abda duk abin da ke sama da ƙasa sai ya zo wa Allah yana matsayin bawa ba wanda zai zo wa Allah ba bawa ba zace fa'bud wa'bud rabbaka wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al kai ta bauta wa ka har mutuwa ta zo maka shi babu wani lokacin da za a ce baya mutum baya bautar Allah annabi sallallahu alaihi wasallama shi fi kowa a gurin Allah babu wata walittaka da ta kai annabci duk wani waliyin Allah a bayan annabin Allah yake annabin Allah sama da wali yake to kuma babu wani dan adam da Allah ya karrama shi ya dauka shi ya fifita shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah bautar Allah yake kawo lokaci da aka ce ga wani mataki annabi ya daina bautawa Allah Allah gaya masa yi ma idan ƙarshen rayuwarsa ta zo ya gama aikin da aka ɗora masa ya gama isar da sako to gaba ɗaya ya koma ya raja akan bautar Allah haka Allah ya gaya masa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana ba duk wani musulmi ko da bai yi zazzurfan ilimi ba yana karanta wannan sura yana jin kuma magana da Allah yake yi da annabinsa yana yi magana da annabinsa manzo sallallahu alaihi wasallam da jaa nasrullah wal fath idan nasarar Allah ta zo da budi wa ra'aita an nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga addinin Allah dodo dodo fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da godewa ubangijinka wastaghfirhu kai ta neman gafararsa innahu kana tawwaba lalle shi Allah ya tabbata mai yawan karɓar tuba Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Allah ya saukar da wannan aya nabi ya yawaita fadar subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subhanakallahumma wa bihamdika allahumma allahumma ighfirli sarki ya tabbata ga Allah ya tabbata gare ka ya Allah tare da gode maka ya Allah ka gafarta maka sai ya kasance in ya addu'in ya sujjada yana yawan fadar wannan aisha ta ce ya ta'awwalu alquran yana bin koyarwar alqurani da ya ce da shi sabbe bihamdi rabbika wastaghfirhu to ta ina kuma wani wanda yake ba annabi ba a ce wai ya kai wani mataki da shi ya fi ƙarfin ya bauta Allah da shi da Allah sun zama abu ɗaya subhanaka haza buhtanun azim wannan ƙarya ce ƙera ne wanda ke mai girman gaske domin da ya ce wasaratun nafsu hina izin mutma'inna faniyat bi iradati maulaha an muradiha wa hawaha sai rai ya zama rai ne tsatsi wanda zai bar abin nan faniyat bi iradati maulaha an muradiha wa hawaha wanda zai bar abin da yake so muradinsa da son zuciyarsa domin ya rungumi muradin ubangijinsa wato zai kasance ba nashi muradin yake so ba muradin Allah yake so gaba ɗaya shi baya ganin nashi wani muradi a komai mai Allah yake so shi kenan shi wannan abin yake so ba abin da ransa yake so ba abin da zuciyarsa take so ba abin da Allah yake so shi ne abin sansa shi ne muradinsa to kaga wannan shi ne abin da ake nufi kuma wannan shi ne abin suna cewa akwai wani fana'i da mutum zai yi to wannan shine fana'i na gaskiya fana'i na gaskiya shine mutum ya kai wani lokaci da muradinsa gaba ɗaya ba shi yake ganin ba muradin Allah yake ganin duk abin da aka kawo gabansa to ba zai dubi yadda zuciyarsa take son abin ba a'a zai dubi yadda abin yake a gurin Allah in abin nan a gurin Allah karɓaɓɓe ne Allah yana son abin to shi ba ya karɓa in abin Allah baya son wannan abin to da ransa yake so shi ma baya so wannan shine karshen fana'i shine abin da yazo a hadisin Anas da muka karanta salasun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yarji'a ila al-kufri aw ila al-kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fi nar wannan shine halawatul iman to ya dandani gardin imani imani ya gama zaratsa jikinsa ya game ya game jikinsa gaba daya muradin Allah shine kawai a gaban sa kaga wannan shine asalin wannan shine hakikanin san Allah kuma wannan shine mataki na kololuwa na zama bawan Allah bawan Allah na ƙarshe wanda ubudiya ubudiya ga Allah subhanahu wataala wato mutum yana ƙara rinewa ya zama bawan Allah yayin da ya kasance duk al'amuransa Allah ya ke dubawa ba muradin zuciyarsa ba ba muradin wani ba kowane ne in duniya za ta haɗu ta ce wannan abin ake so a yi amma kuma bai da kyau to shi zai bar wannan abu saboda baya ganin kowa sai Allah wata ala a zuciyarsa Allah kawai yake gano to wannan shine kololuwar ubudiyya wanda babu wanda ya kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai a wannan a wannan mataki babu wanda ya kai matakin da manzan Allah ya kai shi na kololuwar ubudiya shi ya sa komai ya barwa Allah ko menene yanzu annabi suleiman Allah subhanahu wataala ya ce da shi haza na famnun au amsik bi ghairi hisab shi ga kyauta nan mun maka mun baka mulki duniya mun baka na mutum da aljan mun baka abinda ban ba wani gabaninka ba famnun aw amsik ka ba ma wanda kake so ka hana wanda kake so ba mai bincikar ka aka danka masa tasarrufi a cikin abin da Allah ya bashi Allah ya bashi ya ce to na baka iko yanzu na bar maka ikon a hannunka kira wanda kake so ka bashi wanda kuma kaga bai kamata ka bashi ba kakka bashi kaga an danka masa tasarrufin juya abin a hannunsa shi amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi sai ya zabi ubudiyya ga Allah subhanahu sai ya zaɓi ya zama bawa ne ga Allah kawai Allah kai za ka yi da kankani kakkabar mun komai yake cewa inna Allah huwa al-muti wa inna ma ana al-qasim yake cewa mai bayarwar Allah ne ni rabawa kawai nake wato kamar wanda zai dauka ne ya baka ya ce to wannan ka kai ma wannan wannan ka kai ma wannan wannan ka kai kai wace taka amma wanda zai raba ya ce a ba wannan biyu a ba wancan uku a ba wancan hudu shine mai abin to annabi sai ya barwa Allah subhanahu wataala wannan ba kamar annabi Suleiman da aka ce umnun aw amsik uh, bi ghairi hisab ba ce ka bayar ka hana ba bincike shi sai ya ce Allah shine zai bayar ni kawai dan aike ni an ce wannan an ce in bashi biyu to karbu biyu an ce in bashi uku karbu uku wato gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada ubudiyarsa gaba ɗaya ga Allah to anan ne yayin dukkan wani dan adam zarra dukkan wani dan adam ana yi masa zarra shi yasa babu abinda annabi yake so na yabo kamar ka ce bawan Allah manzansa ma ana abdullah fa qulu abdullahi wa rasuluhu ce ni bawan Allah ne ku ce da ni bawan Allah manzansa wato in ka faɗa masa wannan to ka gama yaban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata kalma da wani sulkulle da wani abin da zaka yi na magana kyalekyalen magana da ta kai kace da annabi sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasul shi yasa Allah ya shar'anta mana a cikin tahiya? ba wani abin da muke ban Allah annabi da shi bayan yi wa Allah kirari sai abduhu wa rasul shi muke faɗa a tahiya? ba ma ƙara ba ma rikewa sallolinmu na farilla duka sallolinmu na duka da akwai wani abu da ya fi wannan to da shi za a shar'anta mana saboda duk wani gwalangwaso da zaka zo da shi na ka yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kai a gurinsa ka ce da shi abduhu wa rasuluhu ce bawan Allah saboda shi ya san mai kalmar bawan Allah din take ne sai Allah ya yabe shi da wannan subhanallazi asra bi abdihi kama annahu lamma qama abdullah tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi haka a gurare da yawa Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da abduhu abduhu abduhu haka nan in ya tashi yaban bayansa da yake ji da su sai ya jingina ubudiyar su gare shi ce wa ibadur rahman alladhi wa ibadur rahman ce alladhina yamshuna ala al-ardi hauna har zuwa ƙarshen ayoyin da Allah ya rabi ya kuzuzuta waɗannan bayan nasa saboda ka sama bawan Allah wannan shine ƙarshen sharafi ƙarshen sharafi da zaka samu a gurin Allah saboda ka bawa na Allah subhanahu wataala na gaske na gaske na gaske shine wanda zai manta da muradinsa sai muradin Allah subhanahu wataala zai manta da san zuciyarsa sai abinda Allah yake so ya haza shine malaki cewa ya kai wannan mai karatu ko mai sauraron karatu u'budullaha li muradihi minka la li muradika minhu u'budul u'budillaha limuradihi minka la limuradika minhu ka bauta wa Allah saboda muradinsa a wajenka ba saboda muradinka a wajensa da yawa mukan bauta wa Allah saboda bukatunmu saboda bukatunmu kana da bukata a wurin Allah Ceto. mutum bari ya je hajji ya yi addu'a bari ya je umara ya yi addu'a bari ya tashi kiyamun laili ya yi addu'a malam ni ne nake son kaza kaza kaza irin wannan tambayar kullum cikin jin ta muke malam ni ne zan iya tashi da daddare in yi sallah raka'a biyu in ce Allah ka kai wato shi ya zo bai wuta wa Allah zai su liburadi to bukatunsa ne za su motsa za su tashi shi daga gado ya tashi ya addu'a to ba haka wanda ba wai laifi ba ne kun gane ba a ce wai laifi ba ne. ka ji bukata gurin Allah ka zo ka yi bauta ka ce Allah ya mun ba laifi kai ba amma ka sani baya kai a gurin Allah so ake ka bauta masa saboda shi yana son ka bauta masa ba kai kana son wani abu a wajensa kake bauta masa to in ka duba za ka ga akasin a nan ne bayan Allah na gaba suka yi fintikau ka tashi kana bautar Allah li muradihi saboda shi ya ce ka bauta masa dan wannan ka tashi kake ba buƙatar ka ce ta sa ka kashe kai bauta masa ba sai da idan buƙatar ka ta ƙare shikenan bautan ma sai ta tsaya ko in eh, buƙata ta biya sai a rage shi yasa annabi ayya karhanta yin yin bakanci yace wannan rowa ce marowaci yake yin wannan ce Allah ka duba abin nan da ya na sa a gaba ya ubangiji nayi maka alkawari in abin nan ya samu in na dace na samu abin nan to zan yi azumin kwana uku ya Allah kaga anan yana gaya wa Allah in ka bani ni ma zan baka in kai mun zan yi maka to annabi ya ce wannan ba kyau inna ma yastakhraju hadha min al-bakhil kamar ruwa yake wa Allah ba zan yi masa ba sai in yayi masa in kai mun ummaka wato in bai yi ba wannan ukun fa ba zai same su ba yana zai je ya nema kuma sai bai samu ba shikenan daman ai yayi wa Allah sharadi ka yi min umma tare da cewa Allah da ibadarsa da rashin ibadarsa a wurin Allah daɗe ne Allah mawadaci ne kan Allah ganiyan Allah ba buƙatar ba buƙatar ibada ko kai ko kakkai wurin Allah duk ɗaya dan kai ya ce ka bauta masa ɗin dan kai ka samu abin da zai yi maka shi yasa ce ka wani to menene haddace mun in kai in maka to shi yasa bakanci ba a san kulla sai dai idan ka kulla shi akan da'ar Allah to ka wajabta wa kanka ne sai ka biya shi ne Allah ce na bin nazar suna cika wato suna cika bakanci da suka ɗauka alwashin da suka dauka tsakaninsu da Allah amma da farko ba a su kana iya yin nazarin ta'a amma ba tare da ka sanya muradinka a ciki ba kana iya cewa Allah zan yi kaza zan yi kaza na bauta na bautarka Allah na dora wa kaina zan rika yin kaza kana iya yin wannan ba laifi bane ba shi aka hana ba wanda aka hana ka ka alakanta yin da kai ma ayi maka ayi min kinyi a kimin to wannan shine aka hana to shine anan malam yake halarto maka yadda hadisin yake nuna shi i'budullaha li muradihi minka la muradika minhu ka bauta wa Allah dan muradinsa a wajenka ba dan ka a wajensa ba faman abadahu li muradihi minhu fa huwa mimman ya'budu Allah ala harf ce duk wanda yake bauta wa Allah dan muradinsa shi a gurin Allah to wannan akan gaba yake bautar Allah yana kan katanga ne wa minan nasi man ya'budu Allah ala haf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabat fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin Allah ce wa minan nas cikin mutane fa akwai man ya'budu Allah ala harf wanda yake bautawa Allah akan gaba yana kan katanga yana sabahu khairun in alheri ya same shi yana cikin bautar Allah ne yana samu duk abinda ya samu yake so ya samu ta karkashin bautar Allah yana samu yatma annabi sai ya nutsu ci ayi umaran nan da naji naga amfaninta wallahi da naji nayi tawafin nan nayi sa'ayin nan nayi addu'a kaga abubuwan da na roƙa na samu sai ya nutsu haka baya ba bini bini sai ce na tafi umara na tafi umra <laughs> ba annabi ya nutsu wata sadaka ce ya je yi ya ga bukata tana biya itma'an ba zai ji damuwa ba saboda ya san akwai return eh. wani na saba hushar wani na saba ta fitna in wata fitina ta zo ta same shi in qalaba ala shi kenan sai ya juya gaba ɗaya sai ya rikidi sai ya canza ya juya fuskarsa saboda ne saboda daman ga abin da ya sa to kuma ya ga bukata ba ta biya sai dina saboda mai saboda ya abudu li muradihi minhu la li muradillahi min bautar da yake wa Allah yana yi ne saboda bukatar su shi ba dan Allah yana son yi masa ba dan muradin Allah yake bautar ba to irin wannan dandanan sai kaga ya sai kaga ya canza to ba haka ake son bawa ya kasance ba ana son bawa ya kasance Allah yake dubu muradin Allah yake ba muradin sa shi shine malai yake cewa fa huwa mimman ya'budu Allah ala har in asabahu khairun ma'anna bihi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi khasara ad-dunya wal akhirah wa mata qawiyat al-ma'rifatu wal mahabbatu lam yurid sahibuha illa ma yuriduhu mawlah to duk sanda sanin Allah al-ma'rifa shine sanin Allah sanin hakikanin wane ne Allah duk sanda sanin Allah da soyayyar Allah ta kankama ta yi ƙarfi a zuciyar bawa lam yuri sahibu hato mai wannan matsayi ba zai taɓa nufar wani abu ba illa ma yuriduhu maula sai abinda Allah majibintinsa yake nufi wato zai zama duk sanda san Allah da sanin Allah ya yi ƙarfi ya kankama a zuciyar mutum za ka samu mutum a lokacin ba komai yake nema ba sai muradin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi ba'd al-kutub al-kutub as-salifa ya zo a cikin wasu littafai na magabata man ahabba Allah lam yakun shay'un indahu atharu min ridahu wanda duk ya so Allah to babu wani abin da zai fi fifitawa a wajensa in ba in ba yardar Allah wanda duk ya so Allah to babu wani abin da zai fifita shi a gurinsa sai abin da ke yardar Allah wa man ahabba duniya wanda kuma duniya ya so lam yakun shay'un indahu atharu min hawa nafsi babu abin da zai fifitawa a gurinsa kamar abin da zuciyarsa take so san zuciyarsa shine a gaba saboda sau duniya ce a gabansa duk abin da zaka ga yayi haba haba da shi ya karbe shi ya rungume shi yana yi sau da kafa to akwai duniya akwai harkar duniya a ciki ya ga wani abu na duniya ya shigo cikin abu to sai karbe shi ko da ibadar ce ko da bautar Allah din sai yana hango akwai wani romo da zai samu a nan duniya sai karba abu to wannan ba shi ne wanda san Allah da sanin Allah yakan kama a ransa ba in wanda ya san girman Allah ya san shi wane ne a gurin Allah to wannan ba zai zo masalansa ba روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهدت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت ابن أبي الدنيا أبو بكر ابن أبي الدنيا يا رويته ya ruwaito ne a cikin littafinsa daga kitabul wara cikin kitabul wara ya ruwaito daga al-hasan al-hasan al-basri ɗaya daga cikin a'immatu tabi'i ɗaya daga cikin manyan mutane manyan malamai wanda suka shahara da bautar Allah suka shahara da tsantseni da Zoro. al-hasan al-basri yana cewa ma nazartu bi basari ba abinda na taba wato ba abinda na kalla da ido na wala na tsaftu bi lisani ko na furta shi da harshe na wala baqashtu bi yadi ko na damke shi da hannu na wala na hattu ala qadami ko kuma na zabura na yi tafiya akan na hatta anzura har sai na dubi wannan abu ala ta'atin au ala ma'siyah kan biyayyar Allah ne ko kan sabon Allah ne in kana ta'atun idan ya zanto sa biyayyar Allah in aka samu biyayyar Allah ce anan taqaddamtu to sai in gabaci wannan abu wa in kanat ma'siyatun in kuma saban Allah ya zanto ta'akhartu sai in ja da baya wannan ba shine abinda hadisin yake faɗa ba shine fassarar waccan hadisin da muka karanta ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha shine dibkan abinda al-Hasan al-Basri ana yake fada yana gaya wa almajiransa sigar wa'azi sigar tsoratar nuna musu yadda ya kamata su kasance ce duk abinda na kalla ko duk abinda na zan furta ko duk abinda zan taba ko duk abinda inda zan je to sai na tsaya na duba abin nan biyayya ce ga Allah ko saban Allah yace in naga biyayyar Allah ne abin to kai gaba ga zai yi a lokacin ba zai waiwaya ya kalli kowa ba sawa'un mutane na so ba sa so Allah da yana so to shi zai yi in kuma ya ga saban Allah ne to akhartu sai in janye jikina ba ruwansa da mutane suna yi ko ba sa yi ba zai duce ai ya zama ruwan dare kowa yana yi bari shi ma wani shi shine walittakar da ake magana shine wancan abin da wannan hadisi yake magana shi yasa yace hadha halu khawasil muhibbina wannan shine halin masu san Allah na gaske wanda suke na musamman haka halin su yake fafhamu rahimakumullah yace Allah ya ji kanku ku fahimta fafhamu hadha rahimakumullah ku fahimci wannan fa innahu min daqa'iqi asrar at-tauhid al-ghamiqa to wannan shine sirrika na cancan masu zurfi na tauhidi wannan shine sirrin tauhidi mai zurfi ba sirrin tauhidi kace kai Allah bane da cewa ashabul al turuq idan suka ce sirrul asrari to suna nufin ka rika cewa mutane kai Allah ne amma ka rika boyewa ka daina faɗa ana ji a gaban mahajubai wanda Allah ya rufe idan su ba sa ganowa kai Allah ya buɗe maka ido ka hango shi kai ne ma Allah duk ba ba ku da to kakka rika fada shine shi da suke kira sirrul aslam har wani ce abin da yake ransa inda zai fito ya bayyana to da sai a ce bautar gunki yake musulmi su kafarta shi a halatta jininsa wani hallaji ne yake fada da abinda nake ji a raina zan fito in fada muku kuma ya fada duk ya ce ana Allah ma fi jubbati illa Allah alkyabba nan da kuka gani ba kowa ne a cikinta ba allah ne a ciki malamai suka yi fatawa aka sa duk malamai suka yi jima'i suka sa hannu suka aika wa uh, khalifa cewa wanda mutum ya yarda in bai tuba ba aka kashe shi kuma haka aka kashe shi ya ƙi tuba saboda allah ya riga ya rufe zuciya ba abin da zai shiga a cikinta aka zo zo da takobi za a sare shi amma bai dawo yadda cewa shi ba allah ba aka kashe shi a bagadaza da fatawar ha malaman fiqh aka ce su wancan malaman shari'a ne shi kuma hakika ya gani masoyansa suka ci gaba da cewa ai bayan an kashe shi ma jininsa tsartuwa ya rika yana rubuta la ilaha da aka kara da baza nan. bita shi ne kamar nan ibnu rajab kamar wani shagube yake musu kuna cewa wancan shine asrarut tauhid to wannan shine asrarut tauhidi shine tauhidul khawas da ake magana soyayyar Allah ta kasance a zuciyarka banda muradin sa ba abinda kake nufi haka abinda yake so shi kake so abinda baya so shi kake ki wannan shine sirrin tauhidi in ka kai wannan to ka kai kololuwar tauhidi wa ila hadha al maqam ashara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi lamma qadima al-madinata haythu qala ahibbu Allah min kulli qulubikum ce zuwa ga wannan matsayi ne wannan mukamin ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubarsa da ya zo madina ya shara zuwa gare shi a lokacin da ya zo madina kamar ibn ibnu ishaq a cikin sirarsa ya kawo ba tare da isnadi ba cewa annabi ya yi huduba a cikin hudubarsa ya ce ahibbullah min kulli qulubikum ku so Allah daga dukkan zukatanku to gaba ɗaya zuciyarka ta zama cike take da san Allah